This is the voice of America. The following program is in Hausa. Kun kama tashar sashin Hausar muryar Amurka ne a wannan la'asariyar kan mitoci 13 da 19 da 22 da 25 da 31 da kuma 60. masu jin a jamhuriyar Nijar na iya samun mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani fara'a saroniya da kuma FM Nomad. Su ko masu kafar intanet suna iya samun mu koyaushe a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum jama'a Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha na Sokoto da sauran abokan aiki ke muku marhaban laliya a shirinmu na wannan lokacin. To kafin mu ci gaba ga kanun labarai. To Malam Ibrahim jama'a Amurka sun ce suna da alamomin da ke nuna cewa syria ta amfani da makamai masu guba a watan da ya wuce. 'yan tawan sudan ta kudu sun ce karya majalisar ɗinkin duniya take musu kan abin da ta faɗa kansu rundunar sojan uganda ta ce ta cafke wani kwamanda babba na 'yan tawayen ƙasar sannan jimillar yawan mutanen da suka rasa rayukansu a hatsarin jirgin ruwan nan na koriya ta kudu ya cira kano labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa yau ranar jaddada muhimmancin kare doron duniya daga lahani masana na ganin ana illar gaske ga doron duniyar duniyar da take ɗauke da mu muna ji mata rauni ta fuskoki daban-daban don jin daɗinmu na rana ɗaya. Sannan za a ji cewa ƙasar Ghana ta musanta cewa jirgin saman Amurka da ya sauka Iran na ɗauke da shugaban ƙasar ne. Cewar wannan jirgi na Bombaji ya ɗauki tawagar 'yan kasuwa ne zuwa ƙasar ta Iran kuma tuni dai har sun dawo gida Ghana. Sannan za a ji cewa wani ɗan kasuwar Najeriya mai ziyara a nan Amurka ya ce muddin manyan 'yan kasuwar arewacin najeriya ba su haɗa kai kamar na kudanci ba to zai yi wuya a farfado da tattalin arzikin yankin na arewa kamar yadda Amerika da europe suka yi wa kasashen afirka nisa to haka 'yan kudu suka yi wa 'yan arewa nisa ba wai ba za mu kama su bane amma kishin su a gaskiya ya fi namu su sun faɗi kansu to da yake yau talata ce halima jimrau na tafi da shirin noma tushen arziki amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya To jama'a barkanku da wuni. Jami'an Amurka sun ce suna da alamomi da ke nuna musu cewa Siriya ta yi amfani da makamai masu guba a cikin hare-haren da ta kai wa 'yan tawayen da take faɗa da su a watan jiya da ya gabata. Jim kani kakakin fadar shugaban Amurka ta White House ne yake gawa manema labarai jiya Litinin cewa suna daga karfan zaton sinadarin chlorine ne aka yi amfani da shi wajen kai hare. We are examining allegations that the government was responsible. We take all allegations of the use of chemicals in combat very seriously. Kani ya ce muna duba zargin da ake na cewa gwamnati ce ke da alhakin kai harin kuma ba ma wasa da wato ba ma yin wasa da duk wani zargi da ake na amfani da irin waɗannan makamai masu guba. Muna aikin tabbatar da gaskiyar abin da ya faru kuma za mu ci gaba da aiki da abokan aikinmu ciki har da ƙungiyar nan ta hana wanzuwar makamai masu guba ta duniya wato OPCW. to daman da ita wannan kungiyar ta opcw din da yake magana wadda wato ita ce take aiki da majalisar ɗinkin duniya wajen raba ita kasar ta sham da irin waɗannan makamai nata masu guba a farko makon nan ne kungiyar ta ba da sanarwar cewa an fitar ko kuma an lalata kashi 80 cikin 100 da duk irin waɗannan makaman da siriya ta mallaka 'Yan tawayen Sudan ta kudu sun musanta zargin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi musu na cewa sun karkashe ɗaruruwan mutane bayan da suka kame wani ƙauye a cikin makon da ya gabata. kan haka ne kakakin 'yan tawayen lulur yukon ya ce 'yan tawayensu ba su da hannu a cikin kashe-kashen da aka yi a ƙauyen mai suna bentua har yadda ra laifin akan wasu mayakan na daban ciki har da sojojin gwamnati a jiya ne ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke can sudan ta kudu ɗin yake zargin cewa 'yan tawayen sun hallaka mutanen da suka fi 200 sun kuma raunata wasu sama da 400 a cikin wani masallaci inda mutane suka nemi mafaka don gujewa faɗan da ake yi majalisar ta ɗinkin duniya ta ce 'yan tawayen sun tsame wasu jinsunan mutane suka fitar da su daga masallacin kafin suka wato dawo suka hallaka sauran to muna baku labaran duniya daga sashen hausa mura amurka a birnin washington dc rundunar sojan uganda ta ce ta cafke wani kwamanda na kungiyar 'yan tawaye nan da ake kiranta lord resistance army ko kuma lra kuma sun kubutar da akalla mutane goma da ke tsari a hannun su 'yan tawayen wani kakakin sojan uganda ya ce sun cafke charles okelo a kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya ne ita dai wannan kungiyar ta lra ta yi kaurin suna saboda yadda ta kan kai hare-hare a kan ƙauyuka da kuma cusa yara ƙanana cikin aikin mafaɗata wato suna mata yaƙi kamar sojanta. ta an dai kafa kungiyar ne tun shekarun 1980 kuma ta fi shekaru 20 tana yakar sojan gwamnatin uganda kafin ta zo ta bazu zuwa wasu kasashe na nan kusa-kusa sojan uganda dai sun daɗe suna jagorancin wani yunkuri na amurka na neman cafke shi kansa babban madugun wannan kungiyar ta lra da ake kiran shi joseph kony da sauran mukarabansa ana kyautata zaton cewa joseph kony da yana ɓoye ne cikin dazukan jamhuriyar afirka ta tsakiya jimlar yawan mutanen da suka rasa rayukansu a cikin hatsarin jirgin ruwan nan na jigilar teku na kasar koriya ta kudu yau ta zarce mutane 100 kuma har yanzu masu aikin ceto suna ci gaba da zaro karin gawarwaki daga ruwa har yanzu akwai mutane fiye da 200 da ba a gani ba kuma ana kyautata zaton watakila su ma sun mutu a sanadin juyewar wannan jirgin tun ranar larabar makon jiya yau ma talata gawar waki goma sha aka zaro daga cikin wannan jibgegen jirgin mai suna sewo kuma mai nauyin tan 6,800 tun ran asabar dai aka kame kyaftin ɗin jirgin da ma'aikatansa a bisa zargin sun arce sun kyale mutanen da suka ɗauko a cikin jirgin mataimakin shugaban amurka joe biden ya kira kan rasha da ta cika alkawarin da ta dauka na cewa za ta yi wato kokari wajen warware rikicin kasar ukraine kasar da biden ya ce tana fafutukar tabbatar da makomarta a lokacin wata haduwar haɗin gwiwa da 'yan jaridu da yi tare da prime minister wucin gadi na ukraine ɗin ya yatsenyuk a birnin kiev ne biden yake cewa lokacin maganar fatar baki fa ya wuce yanzu lokaci ne na aiwatarwa a wurin rasha na ta cika alkawalin da ta yi a makon jiya lokacin da ta ce za ta janye goyon bayan da take bayarwa ga masu zanga-zanga da ke ra'ayin akidar rasha wanda kuma suka mamaye gine-gine da dama a ukraine kuma biden ya ba da sanarwar cewa amurka za ta tallafa a ukraine ɗin da zunzurutun dala miliyan hamsin wanda za su hada da agajin dala miliyan goma sha ɗaya da za a yi amfani da shi wajen gudanar da zaben shugaban ƙasa da za a yi ran 25 ga watan mayu nan mai zuwa ta wani gefen mai alaka da wannan kuma prime minister rasha dimitri medvedev ya gawa 'yan majalisar dokokin rasha cewa ba abin damuwa rasha za ta iya daukan duk wani matakin kuntatawa da kasashen duniya za su iya dauka a kan ta dangane da abin da ta yi ko take yi a ukraine a wani jawabin da ya na kasa baki ɗaya kuma a talabijin prime minister yake cewa shi ba zai kyale rasha da mutanenta su zama kamar wani abin wasan yara da jujjuya su ba a wurin kasashen duniya ya ce ya imanin gwamnatinsa za ta iya ɗaukar matakan magance duk walhalu da za su iya biyowa bayan matakan kangi da kasashen duniya za su so su ɗauka a kan rasha ya ce kamfanin rasha da suka dogara a kan wasu ƙasashen waje domin tallafi to za su samu tallafin daga rasha labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To, kamar yadda watakila kuka ji, yau ranar jaddada muhimmancin lafiyar doron duniya ce, don haka na tuntuɓi wani mai fafutukar kare lafiyar doron ƙasar daga lahani mai suna Ishaya Bubu Bajama da ke Bauchi don jin ko don ya mana fashin baƙi kan fa'idar rana irin ta yau. Wato, rana ne kamar na zauna a ɗau darasi game da yadda duniyar da take ɗauke da mu 'yan adam mu da muke amfana da ita muke dogara da ita muna ji mata rauni ta fuskoki daban-daban don jin daɗinmu na rana ɗaya muna neman sa kanmu cikin hatsari mai yawa a matsayinmu na talikai gaba ɗaya shi yasa masu hikima da suka hangi abin da nisa suka ce to ya kamata a fara taka tsantsan na yadda muke amfani da damammaki da muke da su fuskoki daban-daban ba tare da waɗannan amfani da waɗannan damammaki ya yi barazana wa ɗan adam da duk mazauni bisa duniya ba. Shin ina eh. nasarar da aka ci a wannan gwagwarmayar? To, an sami nasarori ta fuskoki daban-daban. Na ɗaya fahimtar haka. Na biyu inda ake samun shi ne ainihin gibi na fahimta tsakanin abin da gwamnatoci ke ƙoƙarin yi da abin da ya fi damun jama'a. To a uh, wani fagen da aka san ka ja zaga a kai shine batun farfado da tafkin Chadi. Ina aka kwana an yi nasara a wannan fafatukar? Jama'ar kasar sun tashi sun rungumi abinsu ta fuskoki daban-daban. Kamar a wata kungiya da ake kiranta WDI wato Wetlands Development Initiative. Kungiya ce ta kungiyoyi na al'ummar da ke kan wannan fadama ta fuskoki daban-daban da ke muwafaka da kuma kokarin aiki tare da kananan hukumomi da jihohi da 'yan majalisu har na tarayya. Don haka kana da hmm. ƙarfin gwiwar cewa wannan tafki zai farfado? Ya eh, farfadowarsa wato na ɗaya tukun aka kai ga fahimtar daga inda kogunan suka taso da abubuwan da aka yi na tarihi wanda aka kai su ga wannan matsala har ya zuwa bakin tafkin cadi da kuma matakan da su za su iya ɗauka. da matakan da gwamnatoci daban-daban za su iya ɗauka to shine su wetlands development initiative suna fama da ainihin ƙwaryar fadamar wanda ya shafi yobe da jigawa musamman da kuma wasu sassa na bauchi ya gangara yankin borno kwanakin baya kwanakin baya kun mana bayani a naku bangaren cewa akwai wani yunkuri na janyo ruwa daga wata ƙasa koko afirka ta tsakiya ne zuwa tafkin chadi ka kara mana bayani eh matakan al'umma suna kan yin aiki a wannan matsayi na WDI a al'umman da ke kwaryan fadamar. To akwai kuma jihohi kusan biyar zuwa shida wanda suka shafi ainihin daga inda kogunan nan suka taso har inda suka kare a tafkin Chadi. Sun kafa wani foundation sannan kasashe daban-daban da suka shafi tafkin cajin suna da kungiyar da take kokarin jawo ɗauko wuyan wani kogi daga can afirka ta tsakiya a juya akalarsa zuwa nan tafkin cadi. a baya ka yi bayani game da muhimmancin makamashin da bai haddasa ɗumamar yanayi kamar amfani da rake hmm. amfani da masara da sauransu ana samun makamashi saboda kar a rinka hmm. amfani da fetur wasu na ganin wannan zai kawo karancin abinci ina mafita Wato ba tsari ɗaya ba ne ba wai kawai za a je a rungumi masara ko a rungumi rake. Muna da makamashin hasken rana, muna da na iska. Wato kowanne za a yi amfani da shi ba tare da an kai zarafin da zai yi barazana wa wani sashi na rayuwa ba wato daidaito ne na tabbatar da cewa duk abin da kake yi bai koma kuma ya zama rauni a wani sashin ba garuwa kuma ga jarka murmushi kike a cikin an saurari malam ishaya bubu bajama wani mai fafutukar kare doron duniya daga illa to idan an tuna tun bayan da aka tsinkayo wani jirgin saman amurka a kasar iran bayan kuwa an kakabata kunkumin da ya hana haka din aka shiga cece kuce to a yanzu an tabbatar da cewa daga kasar ghana aka yi amfani da shi wannan jirgin to amma gwamnatin kasar ghana ta musanta cewa fadar shugaban kasar ce take amfani da jirgin ga wakilinmu na ghana baba kubu makeri da ci gaban rahoton a wata sanarwa da babban daraktan kamfanin mr ayi tv ya sanya ma hannu na tabbatar da cewar wannan jirgi na bombardier ya dauki tawagar 'yan kasuwa ne zuwa kasar ta iran kuma tuni dai har sun dawo gida ghana sanarwar ta kuma ce wannan tafiya an yi ta ne bisa bin dokokin kai kawun jiragen sama ta kasa da kasa a inda gwamnati ke kokarin kare kanta daga zargi da ake mata cewa akwai jami'anta cikin wannan jirgin su kuwa kungiyoyin matsin lamba suna nan suna kira da gwamnati ta fito karara ta wanke kanta ta daina wannan kame-kame mai take yi saboda akwai son zuciya da cin amanan talakawa inda aka baiwa kanin shugaban kasar dama yana amfani da gwamnati yana tara wa kansa dukiya. Vitus Azim shugaban kungiyar Ghana Integrity Initiative ɗaya daga cikin kungiyoyi masu kira ga gwamnati da ta bayyana matsayinta akan wannan labari. For any official transaction that involves somebody that is closely related to the president. Ya ce a kowane lokaci aka shirya hada-hadar gwamnati sai aka ga makusanci ko kuma dangi na shugaban ƙasa to sai kaga an fara tunanin so zuciya a cikin wannan abu ya ce dole ne a bar 'yan ghana su san gaskiyar maganar ko yalla harka ce ta gwamnati jami'an ƙasar iran sun ce tawagar 'yan ghana wadda minista ɗaya ke ciki sun shigo ƙasar ne don duba wata yarjejeniya da ƙasashen biyu suka kulla shekaru biyu da suka wuce shi ƙoƙarin ministan labarai da harkokin 'yan jarida felix ofusukwa ce cewa ya yi engineers and planners. ya ce wannan harka ce ta 'yan kasuwa masu zaman kansu Wannan kamfanin engineers and planners suka shirya to ranar asabar ce wannan kamfani ta engineers and planners ta fito da sanarwa mai musunta cewa shugaban kasa bai taba amfani da wannan jirgi ba kuma bai tura wata tawaga a cikin wannan jirgin ba don haka ina gani ya kamata a ajiye wannan batu a nan sai dai masu shirya akan harkokin siyasa suna ganin wannan abu zai iya kawo tsaiko ga hulɗan ghana da ƙasar amurka amma kuwa ɗaya daga cikin ƙananan ministocin yaɗa labaran gwamnati da harkokin 'yan jarida muhammad murtala ya ce wannan abu dai ba zai bata tsakanin Ghana da ƙasar Amurka ba. I really can see how it can affect the relationship we have with the United States of America. Ya ce ban ga wata hanya da wannan abu zai kawo wa alakar Ghana da ƙasar Amurka damuwa ba, saboda alakar tsakanin Ghana da Amurka ya samo asali ne tun shekaru aro-aro. Don haka yana ganin wannan abu ba abin damuwa ba ce. Sai dai har yau dai ana nan ana cece ce akan wannan batu. Baba ya ko makili sashen Hausa na murya Amerika a kara Ghana. To a gaida na gwamma To tun bayan wato to tun ba yau ba dai ake ganin rashin da'ar jama'a musamman ma matasa na taka rawa wajen matsaloli na tattalin arziki da zamantakewa da ake fuskanta a Najeriya musamman ma arewa. Shine na tambayi wani ɗan kasuwar Najeriya mai ziyarar Amurka mai suna Nuhu Jalla Ɗanbatta ko yana ganin idan hukumomi suka jaddada da'a za a maido da al'amura kamar da sai ya ce. to wallahi shugabanci dai yana daga cikin ah, babban abin da ya kamata a ce mu roƙi allah ya sa mana shugabanni na gari mm. wanda za su kwatanta ah, shekarun baya dai mun gani an fara kamar lokacin buhari na san akwai dan disulin ko ciki ni ba dai dan siyasa ba ba mm. bane ba wannan yana faɗi ne mai abin da lura mm. shi tunda ya zo lokaci na na gani ah, yadda aka mutane suka ɗan shiga taitayin su akwai wanda ya taba gani ya sha alawa ya jefar da alawar eh, takardar alawa ya kallo na caki ko zan masa magana akwai wanda ya ce lokacin hmm? ko daji yake in zai kazanta ko a daji sai ya ji daban so shi kazanta wannan a daji kullun shugabanci <laughs> eh. fatan da muke Allah za a mana shugabanni na gari da America na dan je gurare dai da yawa kwarai da gaske a hmm, hmm. duniya dinnan na taka wanda na san basu kai mu kamar Cairo kaga ba su da mai amma ka je airport din su ba daga nan zaka gani cewa sun fi mu je ka sudan sudan matalauci ƙasa ce amma da sun fi mu eh, waɗannan duk abubuwa hmm. suna da ruwansu suna da wutarsu hmm. ko yaushe na je sudan na kwana bakwai har na dawo ban ga an ɗauki wuta ba ko hmm. an ɗauki ruwa ba ko na rasa ruwa ba To eh, Alhaji a matsayinka na ɗan kasuwa kuma ba Kano yanzu yawancin kamfanonin Kano sun durƙushe. a idan an tambaye ka ta za a farfaɗo da waɗannan kamfanonin me za ka ce? A sa musu wuta da ruwa. wannan shine babban abin da ya kamata a ce dan eh, kasuwancin eh, mutane muna da mutane da za su sayi kayayyakin da aka yi to amma su factory ba sa iya yin kayayyakin nan saboda rashin wuta da rashin ruwa waɗansu injinan misali yanzu kamar muna da gidan ruwa a tamburawa babban gidan ruwa ne kwarai da gaske in mun rasa ruwa sai a ce a wuta ce bata isa ba tota. inji ba inji ba zai isa ya tunkuɗo ruwa ba mm. saboda ba wutan nefa to alhaji an ce ku 'yan kasuwa kamata iku rinka siyowa injinan da ke samowa wuta daga rana da kuma iska da sauransu ba sai kun dogara ga mai ba da sauransu in kuka kawo inan injina kuka girke su a arewa za a rinka samowa isassun ruwa da karfin wuta da sauransu duk abin da za a kawo najeriya ba masu kyau ake kawo ba yanzu oh. idan ka sayo waɗannan abubuwan ka girke din mm. watakila ba su shige wata biyu wata uku ko wata na farko dai a sace ko kuma ba masu inganci bane a kawo shine abin da yake faruwa to ba za ku je ainihin inda ake kerawa a maimakon ku je ku tura wani china je ya kawo muku eh, na jabu ko mara gara da kai magana china su kan china sun san sun ba da eh, wannan din nigeria cewa in an je suna ba da abubuwa guda uku a ce wannan gashi mai kyau ne wannan gashi shi ke bin shi wancan shi ke bin shi mm. idan za a sayi wannan mai kyau a miliyan ɗaya na biyun shi a ce an saya shi ɗari bakwai na mm. uku a saya ɗari biyar to sai mutumin ya ce a masa na ɗari biyar ɗin akan wannan miliyan ɗayan ya mm. ɗauko ya kawo tunda ba shi zai amfana ba wata ko gwamnati ce take so ko kuma wani ne zai zai ko zai wannan idan misali yanzu ka gani yanzu ba za a ɗauko kayan cana mara kyau ba <laughs> eh, a kanan amurka ba wanda isa ya to ka gani ka ga abin da mamanci kenan to idan kuka haɗa kanku misali ku 'yan kasuwa a ce rikakkun 'yan kasuwa biyar haka suka haɗa kan suka ce to bari su wakilta wani daga cikinsu ya je shi har china inda ake kerawa ya ce musu ainihin ku inji mai inganci kuke so ba na jabu ko wani lagalaga ba a'a mai inganci kuke son a kera muku kuma a gaya muku ainihin kuɗin shi ku biya a muku ba za a yi nasara ba za a yi kwarai gaske za a yi to me isa ka 'yan kasuwan arewa ba za su yi haka ba to ai sau da yawa za a ga cewa mutum ba kan shi zai wa ba Hmm. a watakila in kaga ya yi tafi wannan yawan tafiyar mai yawa ne ko gwamnati zai sayo ah, saboda gare so ba misali kaga a kudu hmm. zaka ga sun hada kai kudu suna yi tun da arewa na fuskantar wannan matsala kuma ta fito karara kowa na gani ai kamata yi a ce attajiran arewa sun hada kai ko dan kishin arewar da sauransu an yi wa'annan abubuwa kana ganin ba zai yiwu ba alhaji kamar yadda america hmm. da europe suka yi wa kasashen afirka nisa to haka 'yan kudu suka yi wa 'yan arewa nisa oh. ba ba za mu kama su ne amma kishin su a gaskiya ya fi namu su sun faɗi kansu a kan ko yanzu za wata kila suna da shugaba oh. ba su rasa shugaba wanda zai ce ayi a bari ayi ayi a bari a bari mu yan arewa ba dukkanin kamar kara zuwa ba mu da mutum ɗaya wanda zai ce gashi nan yau zo mai zo ayi zo da sauransu alhaji nuhu jalla batta wani ɗan kasuwar najeriya da ke ziyara a nan amurka yanzu kuma ga halima jimrau da shiri na gaba jama masu sauraron mu da wannan marece Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Har wa yau dai muna tare da Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga sarkin noman jihar Kebbi. Idan kun tuna a makon jiya mun taɓo batun matsalar takin zamani har ma ga su manyan manoma. kuma a ƙarshen shirin na ce da ku idan Allah ya kawo mu yau sarkin noman na jihar Kebbi zai bayyana mana wasu dabarun samun takin gargajiyar da yake yin amfani da su a gonakin shi. Mu abin da Allah ya taimake mu da shi mun kawo dabaru dabarun da muka yi shine a cikin gonan mu muna da shanaye wanda suke rani da damina wurin suke taki. So wani wuri ma ba mu bukatan takin zamanin. Eh, saboda mun samu taki na gargajiya na dabbobi wanda suke shi yana iya ɗaukan tsawon shekaru uku idan ka yi shuka wannan wuri za ka samu isasshen abinci mai kyau fiye da yadda in kasa takin zamani kowane shekara dole sai ka sake ɗiga shi a wuri. Mm, idan kana da wanda dabbobi suka kai maka taki kamar shanunka suka shekara a wurin kana iya shuka masara har shekara biyu uku ko baka sa mata taki ba za ta yi kyau a wajen. Mm, yawa wannan batu na taki da muka shiga akwai bambancin ra'ayi da yawa tsakanin takin zamani da takin gargajiya. Mutane da yawa na ganin takin zamani na da illar da yake wa dausayin ƙasa wasu suna ganin cewa ma a koma ga yin amfani da takin gargajiya ina ra'ayinka game da wannan batu. gaskiya dai wanda babban ra'ayina a ciki shine duk gonar da ake sama taki na gargajiya to insha Allah ba za ta mutu ba saboda ai da yawa mun gani lokacin zamanin da can baya inda yake iyayenmu suna kwasan shara da jakuna da raƙuma suna kai gona to kuma har gobe gonan da aka je aka zuba mu wannan takin gargajiya ta fi gonan da aka sa ma takin bature yan abinci saboda shi na gargajiyan zai tafi ne kamar misali kazan turawa ne da kazan hausa akwai kajin hausa wanda idan kika je kika tarar da su a gidajen fulani za ki ga sun tashi sun yi kyau da sauransu amma ta baturen nan za cikin wata uku tafi su girma to amma gaskiya in dai a ɗanɗano ne aka dafa su ko aka yanka su ko aka gasa su idan mutum aka ba shi nama ɗin wanda ya san ɗanɗano zai gane cewa wannan ta tawazan ta fi kazan turawa daɗi mm. saboda su sanadarin da ake sa musu na su saurin girma kamar wannan abun abu ne wanda wannan sanadarin da ake sawa ya sa kajin suna saurin girma ba tare da ya bi sun bi duk process na girman su da ya kamata su yi ba mm. amma kamar da nake gaya miki takin bature duk shekara idan manomi ya shuka masaran shi dole sai ya sa mata taki amma ni na san cewa duk inda aka yi shekarun shanu aka shuka masara ba ta da bukatan wai a sa mata wani takin gargajiya sai dai in takin bai taku ba hmm. sannan kuma tana ya ɗaukar tsawon lokacin shekaru biyu masu kyau kana shuka masaranka tana yi lafiya lau ba tare da samun tunawa kasan wurin ba zai saurin mutuwa ba hmm. so wanda ake sa shi wannan takin zamani dama an ta yi so ɗaya to duk sauran shekaru an ba ka diga shi da gaske ba abincin ba zai yi haiba yadda kake bukata ba. Hmm. Yawa sarkin noma waɗanne irin albarkatu kake noma ko kuma in ce ka yi nomawa a gonakinka? To a gona na dai shahararren manomin masara nake ko ina mutum ya fito da sunan noman masara in ya kai gona na shi na gane ana masara. Mm. Sannan kuma ina noma waken suya ina kuma noma riɗi wanda na yi tafi-tafi a kan shi na je ƙasashe da dama saboda noman riɗi akwai wanda suka kawo mana wannan harakan kuma na duba na ga tana da amfani kuma tana da tasiri sai na rika ta da daraja so muna noma riɗi muna noma waken suya muna noma masara kuma muna yin harakan shinkafa wanda su a gonan mu duk wanda ya je ya gansu a ƙasa ya san manoman su muke ba wai a bashi labari ba. Mm. Yawa. Ah, bari in gaya miki riɗi a sha'anin noman riɗi na ta Ethiopia na ta har Isra'ila. Eh, Yawa dama tambaya ta ta gaba kenan shin a wannan haraka ta gona ta noma shin ka yi ta eh. ne zuwa wasu ƙasashe domin koyo wasu dabarun gudanar da aikinka? A kwarai da gudu shi harka riɗi na je Ethiopia. Ethiopia suna noma riɗi yadda ya kamata kuma na ziyarci kamfuna a cikin Ethiopia sannan kuma na tambaye su yawan kamfunan da suke da su masu ta'ammali da wannan haraka ta riɗi suka gaya min suna da wajen guda arba'in da bakwai a Ethiopia. Mm-hmm. saboda haka na tashi na da na je ethiopia a kan riɗi na tafi daga ethiopia na wuce zuwa isra'ila ba tare da na dawo najeriya ba na wuce isra'ila inda shi kuma riɗin idan aka noma mahi yawancin riɗi da ake noma na duniya a isra'ila ake kai shi saboda haka na je kamfanin da suke karɓan shi a isra'ila na ga yadda ake yi da shi na ga abubuwan da ake yi da shi dama tahiya mabuɗin ilimi in ji masu iya magana Idan Allah ya kai mu makon gobe, za ku ji irin tsarabar da sarkin noman na jihar Kebbi ya koma da ita gida Najeriya daga kasashen Ethiopia da Isra'ila da kuma Burkina Faso, inda ya je neman sani da kuma ƙarin ilimi akan noman riɗi. Iyakacin shirin namu kenan sai kuma rana ya yau da izinin Allah. Yanzu a madadin sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Hakika wasikar da janar Muhammadu Buhari ya rubuta kuma jaridu suka buga game da ta'addanci da harin bam ɗin da aka kai a tashar mota ta yanya abin nazari ne ga kowane dan Najeriya. Sanya siyasa a cikin sha'anin tsaro ba abin da zai haifar da kuma bane illa ma kara wa 'yan ta'adda karfin gwiwa su ci gaba da shan jinin mutane. Don haka da fatan za mu karanta wannan wasiƙa da zuciya ɗaya cikin hankali da nutsuwa. Allah ya taimaki Najeriya ya rugurguza masu sa rugurguza Najeriya. Daga Comrade Bashir Dauda Sabuwa Unguwa Katsina. shi kuma gambo barau sukum cewa salam voa ku mika min sako na wajen gwamnatin tarayyar najeriya da cewa maganar dokar ta ɓaci da suke kokarin ƙara kallafa mana a yankunan mu na borno da yobe da adamawa ba ma goyon sa ba adalci ba ne kuma mun san saboda siyasa ne ake saka mana wallahi ku ji tsoron allah ku sani duk wani zalunci da tozartawa da musgunawa duk a duniya ne idan an ji lahira ya ƙare da fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan hali da muke ciki amin hakika yunkurin tsige gwamnonin jihohin adamawa yobe da borno da gwamnatin najeriya take kokarin aiwatarwa a gaskiya wannan wata manakisa ce za a shirya mana domin babu alkhairi a ciki sakon adamu aliyu ungulde rulwant jan askira da abdu dan buloka askira daga jihar borno a ƙarshe haƙil zamani almajirawa malumfashi da alhaji zubair gara sa ka zaure cewa suka yi kai shugabannin afirka kun saki duniya ta tsere mana wajen samun ci gaba kun bari al'ummar afirka sun zama kamar bayi saboda rashin adalcin shugabanni da kuke mana kun saka mu cikin talauci to fatan ma Allah kai mana maganin wannan matsala amin sakon hakil zamani almajirawa shine na karshe sai kuma goman Allah da zamu kawo muku wasu ra'ayoyin To jama'a nan muka kawo ƙarshen shirinmu saboda ƙarancin lokaci a madadin ali Mustapha na Sokoto da Doyin Collins wanda ya haɗa mana sauti da Alsantos shi kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku saurare mu a shirinmu na dare sai Allah ya kai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.